‘yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. ya assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kamar Asaba da Lahadi, ni leburanci ma nake fita sannan in zo in tafi gurin aiki litinin zuwa juma'a ina kashe kimanin dubu daya da dari hudu dari bakwai zuwa dari bakwai dawowa haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amuran ta duba allah da annabi ta duba al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yadda zan yi in ciyar da waɗannan yara. yau shirin na jihar kano a najeriya domin jin makomar ma'aikatan nan su kimanin dubu goma sha ɗaya da gwamnatin jihar ta dakatar da albashinsu tsawon watanni biyar da suka shuɗe a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko o gama ko sun dara Allah Allah Allah kan kanmu Afirka mu soyo. Madalla. Masu rare ma'aikatan nan su kimanin dubu goma sha ɗaya da gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta dakatar da albashinsu tun cikin watan Yunin bana na ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin yanayi tare da iyalansu. ma'aikatan waɗanda suka kunshi malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya da kuma na ƙananan hukumomi tsohuwar gwamnatin kanan ce ta ɗauke su aiki amma bayan zuwan sabuwar gwamnati a jihar ta kano kwatsam sai ta dakatar da albashinsu yanzu tsawon watanni biyar kenan da suka gabata suna na bashir nafi'u gaskiya tun da aka dakatar wata biyar kenan har yanzu ban ba na fashi ina zuwa ina kashe kimanin kimanin dubu daya da dari hudu dari bakwai zuwa dari bakwai dawowa haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi abin da muke bukata yanzu mai girma gwamnatin da an yi screening idan an ce abin da aka dauka ba su da takardu ko kuma wasu wanda aka ce ba da takardun suke aiki ba a cire su mu kuma wanda muka tabbatar cewa takardunmu ne kuma mun yi makarantar nan a mai da mu kan payroll a cigaba da biyan mu a cigaba da aiki kamar yadda muka saba suna ibrahim idris to gaskiya halin da ake ciki sai dai mu ce nan lahi wa ina ilaihi raju na daya mu dai mu ne wanda aka dauka din aiki a waccan gwamnati ta wuce kuma sannan da wannan sabon gwamnati ta zo ta ce ta dakatar da mu da dakatar da mu ba mu ta dakatar ba albashin mu ta dakatar har sai ta yi bincike kuma ta ce mu cigaba da zuwa gurin aiki muna nan kuma muna zuwa gurin aiki kimanin wata biyar kenan har yanzu ba magana albashi ko kuma wata magana wacce za mu ji wacce ta karfa mana gwiwa akan aikin da muke yi yaya ake gudanar da rayuwa to gudanar rayuwa da ake abubuwa muke ta tafiya mu je kamar asaba da lahadi ni leburanci ma nake fita asabar lahadi in fita leburanci sannan in zo in tafi gurin aiki litinin zuwa juma'a wannan haka nake ta buga buga in samu abin da zan zo in je gurin aiki in je in dawo a kullum tanya za a kira mu a ce mana cewa yau ga salarin ku kuma har yanzu shiru muke ji eh to mu abin da muke sa rai ko kuma muke so mu ji da gurin gwamnati cewa tunda aka yi wannan screen da aka yi mana kuma aka kai mata report kuma ta gani gashi a haka yanzu yana gurinta muna so mu san menene makoman mu Daga cikin mutanen su dubu goma da ɗari takwas da wannan matakin dakatar da albashi na gwamnatin Kano ya shafa fiye da dubu biyar malaman makaranta ne kuma malama Zainab Haruna ita ce ke jagorantar wannan rukuni na ma'aikatan da ke roƙon gwamnatin ta sake tunani akan makomarsu. ba mu daina zuwa wurin aiki ba sakamakon gwamnati da ta ce ta dakatar da mu sai ta ce mu ci gaba da zuwa wurin aiki so mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka ba mu san makomar mu ba ana ba ku albashi a'a gaskiya sama da wata hudu zuwa biyar ba wanda ya ji albashi a cikinmu mun ƙware muna wasu a cikinmu suna cin bashi ne wasu a cikinmu kuma suna ɗan faɗi tashin sana'o'i na gida kamar ni ka ga yanzu ina ɗan siye da siyarwa na gida ina yin transport kuɗin mota aƙalla ɗari shida zuwa fi banda abin da zan ci kafin in je wannan gurin aiki kananan hukumomi aka kai mu ba wai a cikin gari local government ɗin da muke zaune ba ba wai a ciki aka bar mu ba an kai mu kowanne local government mai nisa wanda sai ka kaga misali ina fita karfe shida na safe kullum na duniya ina fita karfe shida kafin takwas ta yi na je inda zan je Wurin aiki kusan ina riga 'yan cikin garin ma zuwa wurin aiki na to abin da yasa gaskiya ba mu daina zuwa wurin aiki ba muna taimakon waɗannan yara wanda muke ganin 'ya'yanmu ne kuma ƙannanmu ne yanzu eh, me kuke so ne gwamnatin nan ta yi muku ne da kamar abin ya ƙi ya ƙi ne da yawon duka waɗannan staff ɗin da gwamnati ta ɗiba ina roƙon gwamnati ta taimaka mana muna cikin halin da mun kai wani abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gwamnati muna roƙo ki duba Allah da annabi ki duba halin da muke ciki a duba cewar mu ma 'yan cikin ƙwaryar Kano ne kuma mu ma 'ya'ya ne ga gwamnati muna roƙon gwamnati ta dube mu ta dube mu ta dubi mu. gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura ta duba Allah da annabi ta duba al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yadda zan yi in ciyar da waɗannan yara ina roƙon gwamnati ta taimaka mana ta taimaka min don Allah don annabi gwamnati ina roƙo a duba al'amuran nan ba ni kaɗai bace a cikin wannan halin muna da yawa wanda muka lari da wannan aikin. Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin kanan ke faɗi game da wannan al'amari. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu kiraraita da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciye tanki Masu rare Honorable Haruna Umar Doguwa shine kwamishinan ilimi na jihar Kanan Dabo a Najeriya. Kuma wannan fili ya ji ta bakinsa game da wannan batu na makomar waɗancan ma'aikata su kimanin dubu goma sha ɗaya. Bani maganin magani a wannan bangaren shine musamman a makarantun mana da ke faɗa na primary na secondary da malamai idan ka zo ka ɗauki mutumin da ke shi ɗalibi ne shi kansa bai gama karatu ba da duk irin waɗannan matsalolin su ne dalilin da ya sa aka takatar da wannan aiki kuma su ma ɗin ba a ce a an kori kowa da kowa ba cewa kai kowa ya ya zo a tantance shi a ga da waɗanda takardu da wani mataki aka baka dauke ga aiki alhamdulillah wannan kwamiti ya gama aikinsa ya mika rahotonsa fatan mu shi a samu ingantattun malamai masu karatu masu takarda ta gari wanda za a dauka domin koya yayan karatu a jakarta ka ce Eh, kwamiti ya ba da rahoto wannan hali ake ciki game da rahoton da kwamiti ya bayar me kuma kwamitin ya bayar ran juma'a ran juma'a ne ta huce kwamiti ta kawo rahoto kuma gwamna zai duba zai sake tura wani kwamitin domin a duba na tabbatar za a bada abin da mutane za su ji daɗin sa kenan misali akwai yiwuwar duka kulawa da su ko kuma wasu za kulawa da su a ai ba za ka ce akwai yiwuwar tunda na gaya maka abubuwan da aka fara samu a ciki akwai mutanen da suke waɗansu ma ba su gama karatun su ba wani ma bai zo ba da dai irin wani abu sun kace duka za a dawo da su kamar kaya faɗa cewa kenan duka da wannan akai yi daidai da wannan akai yi ba amma dai ina son ga duk wanda aka dauke shi bisa daidai wanda yake da takardu daidai ba a dalilin cewa shiga aiki insha daga nan zuwa yaushe ne tunda su tun da aka ce an dakatar amma ba su dakata da aiki ba sai dai kuma gwamnati ta dakata da albashin su ni ko shi ne ba gwamnatin jihar Kano ba ne gwamnatin jihar Kano shine kawai ke da izinin ya ce kai ga lokacin da zai tsawa kwamitin da nasu aiki na karshe da su da mazar ma'aikata insha Allah me sakonka a gare su muna gaya musu cewa su yakuri gwamnatin adalci ta zo gwamnatin taimakon al'umma ta zo gwamnatin da ke da kishin ilimi da kishin al'umma ta zo kuma kowa za a masa adalci kamar akwai kiyasi lokaci a shi da ke ga cewa in Allah dai nan ba daɗewa ba Daddewar rashin daddewar eh, suke so su sani wata to ai ba za ka iya bada cewa gobe jibi gata ba amma dai na san cewa nan ba daɗewa ba insha Allah ya makomar watakila albashin su na watanni biyar ko fiye da haka sai tunda suna ci gaba da aiki to wannan ko da akwai kwamitin din wata ba sa a cikin rahoton sa ni I'm not privileged to have the committee report amma dai na tabbatar in aka zo da ƙarshe ga wani da faru to Allah ya kyauta honorable Haruna Umar Dogo kenan kwamishinan ilimi a jihar Kano kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu ya zo a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka